Wani malami a garin Filinge jihar Tilaberi yake sarrafa gazikin da ake hura wuta da kashin shanu da kuma wasu sharan kayan lambu shine Hamidan Inazadan mai nasara yana ba da ƙarin hasken tsarin nashi da yake kira biodigester. Biodigester ana kamanta shi wani abu ne mai rai kamar duka wani abu mai rai da yake buƙatar ruwa da abinci inda abincin wannan fasahar shine kashin shanu kowace safiya ana saka masa bido biyu na lita 20 na kashin shanu da bido biyu na ruwa a cikin ɗayan kashin shanu akwai wasu sinadarai masu rai don haka ne ba a son a yi amfani da busasshen kashin shanu abin da muka saka zai shiga ne a cikin wannan rami mai tsawon tsawon mita hudu yana kosarwa don haka ake kiransa biodigester. Daga ina ake samun gazikin da zai sa na'urorin su yi aiki. Idan aka samu kosarwa ana samun iska na gas da fitar da datti. Ana iya fitar da gas yana hawa kuma yana malala. mike faruwa da sharar? Yanzu dattin shine a nan lokaci ɗaya yana zama ruwa da ake iya amfani da shi. Idan kuna son amfani da shi sai ku fitar da lita ɗaya na shi da kuma lita ɗaya na ruwan don a daidaita shi. Sannan ana iya saka shi a cikin wannan layi na salati ko shu ko kuma duka waɗansu samfari na ganyaye. Me ake yi da wannan gas kin. Wannan na'urar ce take ƙayyade iya yawan gas da ke akwai. Wannan gas shine muke sakawa a cikin tiyo sai a jona shi ga dukkan ɗakuna. Ana iya amfani da shi wajen ɗimama ɗaki da kuma haske da dare idan kana buƙatar haske ga fitila sai ka kunna. Zai iya kuma ɗimama ɗaki a lokacin sanyi. Kuna iya jona shi duka ɗakuna. Kuna gani da shi muka yi amfani wajen ɗimama abincin karin safe. Tun goma sha shida ga watan juan ba ma amfani da ice muna son mu wadata shi a cikin da'irar mu ya kasance kowane gida akwai shi